الله الرحمن الرحيم وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين يا عند الله سبحانه وتعالى أبايا ya faɗa mana cewa wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna khalaqahunna al-azizul alim bana idan ka tambayi su waɗannan kafirai wane ne ya halicci sammai da ƙasai za su ce da kai sarki mabuwayi mai yawan sani shine ya halicci su sai Allah subhanahu wata'ala a wannan aya ya bayyana cewa to ga su sun yi ikirari sun tabbatar da cewa Allah ta'ala shi ne yake da wato dama da ikon halittar komai amma duk da haka kuma sai suka yanki wani ɓangare daga cikin bayan Allah suka danganta su a matsayin abokan tarayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ayoyi sai Allah ya bayanin wannan yana daga cikin shirkar da waɗannan kafirai suke yi sun san Allah ne ya halice su amma kuma suna danganta ma wani abu suna danganta shi ga Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce waja'al lahu ay waja'al al-mushrikuuna lillahi ma'ana waɗannan mushrikai waɗanda muke bayani a kansu a cikin ayoyin nan da suka gabata Allah ya ce sun sanya ma Allah madaukakin sarki juz'an wani yanki daga cikin halittarsa suka danganta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mana wannan wani yanki ɗin shi ne suka ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata mana Allah yana da ‘ya'ya mata su ne mala'iku kaga nan sun danganta ma Allah subhanahu wa ta'ala wani yanki daga cikin bayansa. domin mala'ikun nan dai bayi ne na Allah Allah ne ya alice su kuma su ma bauta suke da Allah ga Allah amma ga shi su kuma suna danganta su a matsayin wani yanki na Allah domin wanda ya ce mala'ika ɗan Allah ne ai ba zai yi abu ya zama ɗa ba ɗa dole wani yanki ne daga uba haka yake ɗa wani yanki ne daga mahaifi kenan zai zamo da ɗan da mahaifin kaga sun yi tarayya kenan a wata siffa domin dole ɗan zai zamo wani yanki ne daga jikin mahaifi to kaga anan kaman suna cewa su ma mala'iku wasu yanki ne na alloli ke kaga wannan kafirci shi sa Allah ta'ala yake cewa wato su waɗannan mushrikai suna sanya wani ɓangare daga cikin bayan Allah Sai zamo juz'an wani yanki na Allah subhanahu wa ta'ala inda suke cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne subhanahu wa ta'ala wai kuma uwayensu mana waɗanda suka haife su mata su ne maɗaukaka cikin aljanu mana su yanki ne na Allah iyayensu matan kuma su ne wasu maɗaukaka daga cikin jinsin aljanu kaga wannan akwai rashin hankali a cikin wato wannan da'awa wannan shi ke nuna cewa shirka kwata-kwata akwai gidadanci a ciki idan ka kalli shirka ka kalli bid'a za ga gidadanci ne a cikinsu za ga akwai gidadanci akwai rashin wayewa tattare da su domin ina wayewa ga wanda yake yanki ne na Allah sannan kuma ya ce kuma wai iyayensu mata wasu yanki ne ko wasu maɗaukaka ne cikin aljanu ya za a ce wanda aka halitta su ma waɗannan aljanan halitta su aka yi amma kuma a ce su kuma wani yanki ne daga jikin Allah subhanahu wata'ala kaga wannan ba zai yi ba shi sanya kamar yadda wato Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana a nan, shi sa sai Allah ya ce innal insana lalle shi ɗan adam mai kafirci Kafur. wallahi mai yawan kafirci ne da butulci mubin kuma kafircin wanda yake mabayyani kamar da Allah wani wurin yana cewa innal insana li rabbih lakanun lalle dan adam mai tsaurin kai ne mai butulce ma ubangiji ne mana mai butulce ma Allah subhanahu wata'ala ne ta hanyar kangare ma umarnin Allah ya je yana yin wani abu wanda Allah ta'ala bai umarce shi da aiwatar da wannan abun ba malam anan yana cewa fal mushrikuna muqirruna bi anna allaha khaliqul ashiya kullah yace mushrikai sun tabbatar da cewa Allah ne ya halicci komai baki ɗayan su wa ma azalika amma duk da haka kuma ja'alu lahu shuraka fil ilahiyya duk da haka kuma wai suka danganta masa abokan tarayya a wurin me a wurin allantaka kenan suke bautata ma waɗancan tare da Allah subhanahu ta'ala. kaga wannan akwai wato rashin hankali a cikin wannan wato da'awa ta su ta danganta bauta ga wani Allah kuma wannan aƙida ce ta wasu daga cikin mushrikai ba gaba ɗayan larabawa ne suke da wannan aqida ba cewa mala'iku yayin Allah ne a wasu daga cikin larabawa su ne suke ganin mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata waɗanda kuma iyayensu su ne maɗaukaka cikin aljanu kenan ba wai gaba ɗayan larabawa ne da wannan ba domin wasu daga cikin larabawan su guma kan ne suke danganta su a matsayin ababen bauta ba mala'iku ba to sai Allah maɗaukacin sarki ya bayanin daga cikin shirkar su ga waɗanda suke danganta ‘ya'ya ga Allah subhanahu wa ta'ala mana suna danganta wani yanki na bayan Allah ko wani ɓangare na halittar Allah a matsayin wani yanki na Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya tabbatar da cewa ɗan adam mai yin wannan wato ba ƙaramin kafiri ba ne wanda kuma wato kafircinsa ya bayyana a fi Allah ta'ala ya ce a min mimma ya khluku banatin shin yanzu waɗannan kafirai ya za a ce da suke wannan magana ya za a ce Allah maɗaukakin sarki ya zaɓan kansa ‘ya'ya mata daga cikin halittarsa kamar yadda ku masu wannan magana kuke faɗa sannan ku kuma wa asfakun bilbani ko kuma Allah ya keɓance ku da ‘ya'ya maza tare da cewa ku kuma ‘ya'ya matan ba kwasu shin zai yiwu abinda ba kwa so ku ce ne Allah ya keɓanta da shi ya zaɓin makansa ku kuma abinda kuka fi so shi ne Allah ta'ala wato ya keɓance ku da shi wannan istifhami ne na inkari ai ba zai taɓa yi ba in ma misali da Allah zai riƙe wani abu to ai da zai riƙe abin da yake maɗaukaki to amma abin da ku ba kwa so saboda su ba sa son 'ya'ya mata larabawa a jahiliya har rami ma suke suna binne su da ransu to shi sa sai Allah yake cewa amittakaza mimma ya khuluqu shin yanzu a ce shi Allah ta'ala ya zaɓan makansa ko ya riƙa makansa ‘ya'ya mata daga cikin halittarsa a ce su ya zaɓa ya ware ya ce su ne nasa wa asfakun bilbani. ko kuma Allah ta'ala wato ya keɓance ku ga ‘ya'ya maza wannan ba zai taɓa yiwuwa ba kamar yadda Allah yake faɗa a wani wuri wa ya ja'aluna lillahi ma ya karahu suna danganta ma Allah abinda su suke kyama ba sa son ‘ya'ya maza ma su danganta Allah su ce mala'iku ‘yan Allah ne mata kaga nan Allah ya ce wa ya ja'aluna lillahi ma ya karahu wa tasifu an sinatuhumul kadiba yace harasansu suna siffanta musu ƙarya kuma wai suna cewa wai anna lahumul husna wai kyakkyawan makoma da aljanna ta su bayan ma suna cewa Allah yana da yaya mata kaga wannan ba zai taba yiwuwa ba su su danganta ma kansu wato abin da suke ganin shine mafi dacewa mafi daraja sannan kuma su danganta ma Allah subhanahu wataala abin da su kuma wato suke kyama shi za a wani wurin Allah ya ce fastaftihim ka tambaye su ka ce da su alirabbikal banat walakumul banu shin yanzu ubangijinka ne za ku ce yana da 'ya'ya mata ko kuma kun ware kanku 'ya'ya maza alakumu zakar wa la’ul’unsa a ce ku kuke da maza shi kuma da mata tilka izan kismatun biza wannan ai rabo ne na zalunci ko ba haka bane ya za kai abin da baka so kuma sai ka danganta Allah saboda haka ma'ana duka wannan karatu ne na molanka ma'ana ba su da wata hujja da suke da ita kawai tsabar kafirci ne da shirka ya sa suke danganta ma kansu ‘ya'ya maza su danganta ma Allah ‘ya'ya mata har ma su ce Allah ta'ala ya zaɓi wani yanki daga cikin halittarsa a matsayin wato wani yanki wato daga gare shi kamar yadda suke dangantawa duka wannan yana nuna kafircin masu wato wannan aƙida Allah kiyashe mu na'am أم اتخذ من وإذا بشر وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين الله سبحانه وتعالى يقول وإذا بشر أحدهم كما سوى النَّنْ da suke danganta ma Allah ta'ala ‘ya'ya mata, Allah ce idan aka yi su bushara, mana aka zo aka ce da shi albishirinka, iyalinka ta haifi ‘yamaci, sai shiga fusata, fuskarsa ta murciki ba ya so a danganta masa. Amma kuma ga sun danganta Allah, ka za ku yi shan hankali a nan, shi za Allah ya ce, wai iza bushara ahluhu idan aka yi maɗayensu bishara bai ma da rabalin rahmani matsala da irin abin da yake buga misali da shi ga Allah mana da irin abin da yake danganta ma Allah na ‘ya'ya mata Allah ya zalla waje hugu wadda. sai ya tabbata fuskarsa ta yi baƙi ƙirin ta murtike wa huwa kuma yana cike da ɓacin rai da nuna baƙin ciki saboda kawai an masa bishara da cewa an haifa masa ‘ya mace saboda ba sa son ƴaƴa mata sai ƴaƴa mai ƴaƴa wato maza ma'ana kenan duk sanda aka zo aka ba wa ɗayan waɗancan masu danganta ma Allah ƴaƴa mata ɗinnan duk sanda aka zo aka yi masa bishara cewa iyalinsa ta haifi mace ma'ana ta haifi abinda ya danganta ma Allah subhanahu wa ta'ala shine ma daraba lirrahmani matsala zalla wajhuhu sai fuskarsa ta tabbata tana aswad tana baki kiran amurcike saboda munin abinda yake ganin an tunatar da shi ko an gaya masa an masa bushara wa huwa kazim kuma yana cike da bacin rai da bakin ciki kamar yadda a wani wurin Allah ya tabbatar yace wa idha bushira a'aduhum bil unsa idan aka ba ma ɗayansu bishara aka yi masa bishara da cewa an haifa masa ɗiyamaci walla waje musu waddan wa'uwa huwa yana tabbata fuskar samar cike ta yi bakin irin yana cike da ɓacin rai da bakin ciki a yumsikuhu ala hunin har ba ya dinga ganin to zai riƙe yan nan ne bisa wannan ƙasƙancin da wulaƙanci domin shi gunsa yana ganin ƙasƙanci ne am dusu hufi turab ko ko kawai tilmi ta zai yi cikin ƙasa kawai ya ƙarami ya binne ta Allah ce ala ku saurara sa'a ma ya hukumu wannan hukunci da suke ya munana to kaga ashe kenan abinda kai baka so a danganta maka to dan me kaga ka danganta ma Allah wannan yana nuna mana kenan duk wata sifa mummuna to kada dan adam ya kuskure ya danganta ma Allah subhanahu wataala ita babu abin da zai danganta ma Allah sai abin da Allah ya danganta ma kansa na sifa ko annabinsa sallallahu alaihi wasallama ya danganta ma Allah amma in ba haka ba duk abin da Allah bai danganta ma kansa ba karka kuskura ka danganta ma Allah wannan sifa duk abin da annabin Allah bai inganta ya danganta ma Allah wannan sifa ba karka danganta ma Allah domin kana iya danganta ma Allah abin da zaka ruguza imaninka gaba daya yanzu kamar wannan da suka danganta yaya mata ga Allah kaga kafirci suka yi sun kafirce sun zama arna ba dan komai ba saboda sun danganta ma Allah abinda su a za'iri su ba sa su wannan aya kuma ta nuna yadda wato da ‘ya'ya mata ba su da daraja a gurin laraba da sauran al'ummatan duniya ba wai iya laraba kaɗai ba musulunci shine ne kubutar da ‘ya mace amma da ya mace ba ta da daraja ba ta da kima a wurin larabawa da sauran al'ummatai kamun zuwa musulunci daga cikin rashin darajawa da larabawa suke wa ya mace shi ne abinda wannan aya ta faɗa ba sa so a haifa musu ya mace idan aka haifa musu ya mata binne su suke da ransu suna binne su da ransu shi sa Allah ce wa idan su ilat? bi ayi dhanbin qutilat yayin da yar da aka haƙa rami aka binne ta ranar da aka yi mata tambaya wani laifi ta aka binne ta to wannan ranar ƙiyama ta zo imamu darimi ya rawaito wani asar mai ban mamaki na umar ɗan khattab da yake ba da labarin wani mutum ya zo gurin manzan Allah yake ba da labarin irin yadda ya yi ma yarsa ya aka haifa masa ya tun tana jariri ya soya ya haƙa rami binne ta uwar ta dinga masa magiya tana kuka ya ƙyale ta sai da ita ɗan yi wayo sai ce da ita za su je su ga ‘yan uwa zumunci ta shirya ‘yarta ta yi mata kwalliya suka kama hanya tiryan-tiryan kawai ya tabi wurin wata tsohuwar rijiya bai shekaru ya jefa yana ciki ya ce yana ba mu zala labari yana kuka ya ce ina jin muryarta tun tana kira na tun da na ɗaga ta zan ce ba ta ce ce babu kaka ci amana babata domin kamun mu tafi sai da ta haɗa ka da Allah cewa ba za ka ci amana ta ba za ka kashe ni ba ya ce ya gaya bata kawai zai wannan maguzancin ya canza da shi a ce yana da ya mace kawai ya jefa ta ya ce tun yana jin muryarta ta ya daina ji har ta mutu ya juyo ya dawo manzan Allah da kansa sai da ya zubar da hawa abu ɗaya tseratar da shi musuluntin da domin ya zo ne yana tunanin Allah zai kyale shi shi Allah yake musuluntar da kai musulunci ya ruguje abin da ya gabata in ba don haka ba da ba za ka kai labari ba to kaga wannan yana cikin abin da suke wa 'ya'ya mata na wulaƙanci, na rashin ƙimanta ƴa a halaka ta abin ne ta zarata na biyu suna halata gado ba sa ba ta gado sai da musulunci ya zo sannan ya kwatan mata haƙƙin ta ya ba ta gado me yasa suka ce saboda wai ba ta yaƙi tunda ba za ta yi yaƙi ta kare ƙabila da dangi ba bai ta cancanci a ba ta gado ba amma da ƙur'ani ya zo ce lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasb ƙur'ani ya mai, ya bata wannan haƙƙin na gado abu na uku da da suke na wulakanta ya mace ana iya gadanta kamar da ake gadan kaya idan mutum ya rasu ya bar mata ɗaya daga cikin 'ya'yansa musamman manyan 'ya'yansa idan ya ɗau mayafi ya jefa wa ɗaya daga cikin matansa wadda ba mahaifiyarsa ba to shi kenan ta zama gadansa ya gaji ta ko ba ta isa ta ce don me ba qur'ani yace ya wal ladina amanu ya 'yanta mata la illu lakum an nisa nisaa karha baya halatta ku gaji mata bisa tilas wannan duk suna cikin magozancin da ake wa mace a wulakanta ta ana iya mata duka a ci mutuncinta a ci zarafinta manzala ya zo ya hana ya ce la ya a hadukum imra ta hujjar da kada ɗayan ku ya zo dinga jibgar matarsa dukan bawa ya hana duka wannan da wannan musulunci ya yanta ya mata wanda wannan al'ada ce ta larabawa akwai ƙabilun da ba da larabawa ba ƙabilun sin mutanen China, mutum yana iya ɗaukan matarsa ya kai ta kasuwa ya saida ta idan ya haɗu da matsala ta kuɗi wasu daga cikin masu addinin buda a indiya a wancan lokacin ya mutu matarsa tana raye to tare ya kamata su tafi lahira tare za a ɗora su a ƙona su a wannan itatuwan da ake wa bai kamata ya tafi shi kaɗai ba tun da daura musu aure tare za kamata su tafi duk musulunci ne zai yanta a mata amma sai aka samu su shashashi waɗanda ba su san musulunci ba sai mutum ya shigo yana wani eh, musulunci ba ka ce ya danne wa mace haƙƙi sai ka ji wai 'yar musulma ka fara magana menene abin da ce ai babban matsalar da take jawo wato mata ba sa samun yanci sai ta ce matsala ta farko matsala addini kaji ma wukaciya wai matsala addini ita ba don musuluncin ya yanta ta ba ina ta isa har ta samu ilimin da za ta har ta zo ta dinga tunanin musulunci ya danna mace da tana jahilatta can ina za ta san wannan musulunci ne ba ta dama yake a ba mace ilimi kaga ke kenan ita moriyar musulunci ta ce amma saboda shashashaci kawai ta fito tana bata san musulunci ba in mai ilimi ya fito ya ce wai matsalan musulunci ce ta tauye mata wala ya warware musuluncinsa domin yana nufin addinin musulunci ya kushe mata ke kaga tana tuhumar shari'ar Allah ce kuma tuhumar Allah ce saboda haka san irin maganganun da za su dinga faɗa saboda kawai turawa kun ɗauko dakon tallan turawa ku zo kuna faɗin abin da kuka gada ba akan addini akwai ranakin dillanci akwai ran da za a saki kabari yayi kuma sai mutum ya zo ya shiga bala'i kuma sai ya zo wai masu musulunci yake nema da Allah ku taya ni da addu'a da Allah kaza ka sai ki nemi wadancan yin iskan da suka baki talla su su yi me su miki addu'a su fitar da ke daga cikin damuwa ko ran da kika mutu wai musulmai ko mutanen kirki za a nemo da Allah ku yi mata addu'a ai mata sallah aje abin ne ta a shekin zan wancan da ƙarya ce ke sau da ka ba daidai ba ne musulunci ne yanta ya mace ta ma san wace ce ita kamun musulunci wulaƙantacciya ce ita ga dai misalai na mun buga da Allah ta'ala ya yanta ta manzana sallar alaihi ya yanta ta sau da ka ba daidai ba ne wato mutum ya dinga tunanin wai musulunci ya danne ya mace wannan tuhumar addini ne Allah ya kiyaye shi sa Allah ya ce wa bushira ahdum bima daraba lirrahmani matsala duk sanda aka yi wa ɗayansu bishara da irin abin da ya danganta ma Allah da shi mana ‘ya'ya mata sai ka ga ya tabbata yana mai yana fuskarsa tana murcike ta yi baƙi ƙirin, yana cike da wato ɓacin rai sai Allah ta'ala ya ƙara tabbatar da cewa ba yadda za a yi a danganta masa ‘ya mace inda Allah yake cewa awo man na fil iliya Allah ya ce shin wanda yake tasowa a tarbiyyance shi a rene shi fil iliyati cikin ado wa huwa fil khisami kuma shi alhalin lokacin jayayya da usuma ghairu mubinin ba mai iya bayani bane shin irin wannan ne za a danganta ma Allah mana bai kamata a danganta ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake da irin wannan sifa ba ma'ana abinda aya take nufi shin yanzu kwa danganta ma Allah ta? kuma ɗiyan mace wadda ta taso aka rene ta cikin kwalliya da shafe-shafe idan kuma ana jayayya da ita ba ta iya yin bayani cikakke ko ta ba da wata hujja da za ta kare kanta ita kuma za ku danganta ma Allah abinda Allah yake nufi a nan kamar yadda ibnu abbasin yace ce ‘ya'ya mata ake nufi ‘ya mace ita ce ta taso cikin kwalliya ko ba cikin kwalliya take tasowa ta saba shafa nan shafa can. kyakkyawan misali yanzu in kana da yaro ɗan shekara bakwai namiji da mace ɗan shekara bakwai za ka tabbatar da cewa ba ɗaya suke ba wannan a cikin kwalliya ta taso da zafin kace da wannan ɗan shekara ba ku je ka so ƙosai misali za ga wani ma daga wanda wandonsa zai fita da ya singile ya ɗauki taya ma ya gara kawai abin sama takalmi ya fita ya so maka ƙosai amma wannan ɗan shekara ba ku ce zai ki so min ƙosai sai ta wanke jikinta ta waye in ta ga hijabinta ma ya baki sai ta ɗauna uwarta ba haka ba ne sau da a cikin kwalliya aka halice su shine ma'ana wanda yake tasowa cikin kwalliya da ƙale-ƙale sa'an nan kuma idan ana musu ana jayayya mace ba ta iya yi tana iyawa idan kuka fara kacen baki da ita ka faɗi ɗaya ka kawo ujja ta faɗa kana faɗin na biyu zuwa na uku za ka ta fashe da kuka ba haka wani sai ta fashe da kuka ta ce ka ci amanarta ko ka mata sharri ko ka mata kaza ko ka ba haka ba ne to amma wai wannan ne ake cewa wai what man can do woman can do it way better na ji wadda ta ce ma mo better kaga ai wannan ba daidai ba ne kawai faɗa ce kawai baturi ne kawai zuga su suka ɗauka suka yadda suka ɗauka haka wanda wurin jayayya ya kawo hujja wannan ya kawo ba za su iya ana farawa suke gaza to yanzu mai irin wannan ɗabi'ar kuma shi za ku danganta ma Allah kaga Allah yana nuna bai kamata in ma dangantawa za a yi ai kamata a danganta zama mace ba na, hatta namijin ma danganta Allah ba daidai ba saboda me lam yalid wa lam yulad me yasa ake bukatar da bukata shi kuma Allah bai da bukata kai ma abin da zaka ce bukatar da saboda kana da me bayan ka na yankewa za ka mutu baka ka san ka ta yanki ka na karewa kana bukatar taimako shi zaka ce bukatar da dan ya tallafa maka sannan yakan zame maka sanyi idanu ya sa ma nutsuwa da kwanciyar hankali da farin ciki don Allah baya bukatar wannan kaga bai da bukatar daki to kaga ko mijin ma aka danganta Allah ba daidai bane to ina kuma ga danganta mata waɗanda suke da wannan raunin kuma ga Allah ta'ala kuma kasantuwar Allah ya halice su haka ba yana nuna wai wulaƙantattu ba da yawa waɗanda ba sa fahimtar me tsarin shari'a su sai su dinga ganin wani an faɗi wannan wai wulaƙanta mata aka ko ɗaya ɗaga daraje su ma aka yi domin haka Allah ya yi su kenan wanda Allah ya yi shi haka haka Allah yake so ya gan shi kuma darajarsa ce da ƙibarsa ce a yi shi a haka yanzu ɗabi'u na ɗaya mace da irin wannan ɗabi'un aka yi wa ɗa namiji gida rugujewa zai tana da wannan ɗabi'un yana da wannan ɗabi'un gida rugujewa zai haka nan in ita ma aka yi mata irin ɗabi'un namiji gidan tarwatsewa zai domin namiji yana da dakakkiyar zuciya haka yake amma sai aka yi mace tana da adifa yanzu ta aiki yaro ya yauce fa ne ya ƙi ya ƙi zuwa kuma ta dafa abinci wata ma ta fita da kanta ta yau kuma ta dafa abincin kuma ta zuba masa haka ne yanzu kana tsammanin in namiji ne yake girkin je yau ce fa ne ƙi ya je yau da kansa ya girki kana tsammanin zai bashi to in ya zama duk gidan ita ma irin wannan ɗabi'a shi ma irin wannan tarwata gidan za a yi amma za ka zo ko uba ne ya ce kar a ba shi abinci wallah sai ta ba shi a koyi inda uwa ce ba haka ba ne sai ga wani lokacin ita take kuka kaga shi bai laifi ko bai kuka ba shi mai laifin amma tana kuka bawan Allah dan Allah ya taimaka masa in yace a bashi wala kana juya ba za ta bashi abinci tije maza ka ce ta goge mar abin nan ta ce ban bashi ba wata ma in zaka ce taran tsaya take Allah ban bashi ba kawai don wai kuma don nishi a shekenan da aka yi ta a wannan ɗabi'a ba wulakanci aka yi ba a an yi ta ne domin gidan ya zauna lafiya ta ɓangaren ta yaro zai samu abin da yake bukata ta ɓangaren uba shi ma zai samu abin da yake bukata domin in duk kuma gaba ɗaya irin ɗabi'un matan ne da namiji da mace ta tarbiyya ba za ta yi ba domin yi tsalle ce ba zai je makaranta ba nawa ne yaro zai ce iyo ba zai je makaranta sai uwar ta ce mai to zauna ka huta ka gaji waye yake cewa sai an je uba ku kuka zai ce ko mutuwa za ka ji amma za ka ji a lokacin da kuka ce ba wa Allah a ne shi mana yau huta kuma ka zanta a nan ba kaskanci ba ne da Allah ya yi ta a wannan ɗabi'a a'a girma ne gare ta daraja ne gare ta ba wai wulaƙanta ta aka yi ba ina fata an gani. da take neman lalle lalle sai ta mai da kanta irin namiji Allah ya shawaki ma'ana kenan waɗannan masu wannan sifa ta rauni bai gamata a danganta ma Allah subhanahu wata'ala su ba na'am وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن Shahada, أشهدوا خلقهم danganta ko sun sanya mala'iku na Allah ta'ala alladina hum ibadur rahman wanda su kuma waɗannan mala'iku bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala amma sai suka mai da su san suka sanya su ko suka mai da su cewa ‘ya'ya mata ne sai suke danganta ma Allah subhanahu wa ta'ala su kenan sun danganta ma wato Allah subhanahu wa ta'ala ‘ya'ya kenan domin sun mai da mala'ikun Allah a matsayin mata wanda kuma Allah ya ce alladina hum ibadun rahman wanda su ne mata mata ne su waɗanda su kuma waɗannan mala'ikun bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi shine dalilin da ya sanya malamai ke cewa mala'iku ba za ka ce mata ba ne su ba za ka ce maza ba ne su suka ce wanda ya ce mata ne su ya warware musuluncinsa domin me domin aƙida ce ta waɗannan kafaran wanda shine dalilin da ya sanya malamai ke cewa wanda ya siffanta mala'iku da mata ya zama mai ya warware imaninsa ya warware musulunci saboda ko mata so da ka sai ka siffanta su da iya abin da Allah ya siffanta su bal ibadun mukramuna bayan Allah ne masu girma masu girmama Allah masu biyayya ga Allah la sunan Allah ma amarahum wa na ma yi da. ina fata an gani to wannan aya akwai kira'a biyu Kira'a ta farko ita ce wannan waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahman inasa ay waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahman inasa ma'ana waɗannan kafirai suna kudirce cewa waɗannan mala'iku waɗanda suke bayi ne na Allah suna kudirce cewa ‘ya'ya mata ne akwai ƙira'a kuma waje alul mala'ikatan lalina inda rahmani inasa mana suna ƙudirce cewa mala'ikun nan da suke gurin Allah ta'ala ya'ya mata ne mana kenan suna danganta su a matsayin lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya alici waɗannan mala'ikun har suka ga cewa an halice su a matsayin mata ba maza ba shin suna gurin ne istifami ne na inkari ma'ana ba su gurin lokacin da Allah ya halice mala'iku na fi iya cewa ‘ya'ya maza ne su ko mata ina fata gani ma'ana kenan wannan siffata wadda suke ma mala'ikun Allah da cewa wato ‘ya'ya mata ne har ma suka riƙe su a matsayin wato ‘ya'ya mata ɗin shin suna halarce ni, sun halarto lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake halittar mala'ikun kuma shin sun ga su mala'ikun lokacin da aka halice su har suka fahimci cewa an halice su a matsayin mata mana ba sa gudun kenan kawai magana ce ta molanka babu wata ujja da suke da ita ballantana wato su faɗa abinda suka faɗa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa am khalaqnal mala'ikata inasa hum shahidun wai ko shin mun halicci mala'ikun ne mata kuma a lokacin su suna gani suna halicci a gurin suka ga an yi su mata ala innahum min ifkihim la yaquluna waladallah Allah ya ce kawai kagen ne da ƙarye su suke cewa Allah ya faɗi yana da amma ne, Allah ta'ala bai da ɗa mala'iku kuma bayi Allah ya alice su masu daraja ba mata bane su ba kuma me maza ba Allah ya ce sa tuktabu shahadatu da sanu Allah zai rubuta wannan shaidar da suka bayar cewa wato mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata ko an alice su a matsayin ‘ya'ya mata Allah ya ce da sannu za a rubuta wannan shaida ta waɗannan mutane a duniya wa yus'aluna kuma za a yi musu tambaya akan abin da suka faɗa a ranar lahira kuma idan an musu tambaya ba za su kai labari ba Allah ya kiyashe mu na'am فقالوا da na الرحمن ما عبدناهم ما bi بذلك min 'ilm in hum illa yakhrusun Allah subhanahu wata'ala yace wa qalu su dai waɗannan mushrikai cikin shawa da suke bautar mala'iku da gumaka sai suke kare wai dalilin na bautar waɗannan ababan tarayya ga Allah da suke danganta ba Allah ɗin, sai suka ce lausha ar-rahman da Allah maɗaukacin sarki ya ga dama ma abadna'u ai da ba za mu bautata musu ba ma'ana wai da muke wannan bauta ga waɗannan gumaka da kuma waɗannan mali na Allah da muke bautata musu Allah yana so ne shi yasa muke bautata musu domin da Allah bai yadda ba da baya so to da Allah ba zai bari mu bautata musu ba kenan tunda Allah ya bari muke bautar su kenan ya yarda da wannan bautar da ya bari muke bautata musu shine ma'ana law sha Allah ma'ana suka ce law sha Allah da Allah ya ga dama ma abadna um da ba za mu bautata musu ba Allah ya ce ma um bi zalika min ilmin Allah ya ce ba su da wani ilimi akan haka kawai molanka ne suka faɗa amma ba su da wani ilimi akan haka in hum illa yakhrusuna Allah ya ce ba komai suke ba face kawai zato kan abin da suka faɗa amma ba su da wata hujja da take nuna wato suna yin haka din suke nuna cewa wato Allah ya yarda da abin da suke faɗa malamai suka ce wannan wani nau'i ne kuma na shirkar da waɗannan mushrikai suke yi da shibu'o'in da suke kawowa ga sauran al'umma domin su batar da su Shi ne ma'ana suke cewa da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama ai ba zai ban mu mu kama waɗannan gumaka da waɗannan mala'iku ba da ya karkatar da mu ya kautar da mu gabarin wannan bautar tasu kenan muna bautata musu ke mana bautar da muke musu kuma wannan bautar da muke musu kenan tana nuna ta zamo gaskiya kenan babu wani laifi a kan haka kamar yadda Allah yake faɗa ya hakaito maganar su a wani wurin Allah yana cewa sai Ladi ladina ashirin da sannu waɗannan mushrikai za su dinga cewa lausha Allahu. Allah da Allah maɗaukacin sarki ya ga dama ma a na da ba mu shirka ba wala bauna haka nan da iyayenmu ba su shirka ba har mu gada wala ramna min shirki sannan kuma da mu haramta komai ba zahirin wannan magana da suke faɗa zahirinta tana nuna kamar me abinda suka faɗa gaskiya ne amma ba gaskiya ba ne domin sun kafa hujja ne da me da ƙaddarar Allah subhanahu wa ta'ala suka ce to ai da Allah ya ga dama da ban bautata musu ba kamar yadda mai laifi ne zai aikata laifi sai kai masa nasiha zai ce to ai da Allah ya ga dama da ba zan ba ai Allah ne ya ga dama ba Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir ba Allah ne ya kaddara zan yi shi za ne da Allah bai ga dama ba ai ba zan fara malam anan yana cewa fi hadhihi al-ayat al-karima ishkalun ma'ruf a wannan aya mai girma akwai dan wani abu na rikitarwa wa wajhuhu fuskar abin shine anna qawl al-kuffar alladhi zakarahu Allah anhum huna wannan magana da kafirai suke faɗa da Allah ya akaito mana anan shine qauluhu ta'ala wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma abadna'u da Allah ya ga dama da ba za mu bautata musu ba mala ce huwa bin nazri ila zahirihi kalamun sahih yace in ka kalli zahirin magana sai ka kawo magana ce wanda take mai ta daidai sai ka kaman daidai suka fada li anna Allah law sha'a an ya abuduhum ma abaduhum yace domin da Allah madaukakin sarki bai ga dama su bautata musu ba da ba za su bautata musu ba kama kala ta'ala kamar da Allah ya faɗa a wani wurin ya ce walau sha Allahu ma ashara da Allah ya ga dama ai da basu shirka ba wa kala ta'ala a wani wurin Allah yana cewa walau sha Allahu laja'alahum 'ala al-huda lajama'ahum 'ala al-huda da Allah ya ga dama da ya tattara su akan shari'a baki daya sai yake bala takunanna min al-ja'ilin karka kasance cikin ja'ilai wa kala ta'ala a wani wurin Allah ce. walau shi ina la'ace na kulla nafsin hudaha da mun ga dama ai da kowace rai sai mu ba ta shari'arta wa qala ta'ala Allah yana cewa walau sha'a la hadakum ajma'in da Allah ya ga dama da ya shirye ku gaba daya wa qala ta'ala a wani Allah yana cewa walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a da Allah ya ga dama da duk wanda ke ban kasa baki daya da sun yi imani to wannan iskalin shin wannan hujjar ta su karɓaɓɓiya ce mana yake a'a hujjar ba ta zama karɓaɓɓiya ba me yasa saboda na farko Allah ta'ala ya rubuce ta da karɓaɓɓiya ce da Allah tabbatar da ita zai domin Allah ce a yi mai malahum bai zalika min ilmi ba su da wani ilimi akan haka kenan kawai son zuciya ne ya su to wannan maganar da suka faɗa da za'irinta kamar suna kan daidai Allah ya ruguza ta akan wannan maganar yace mala'un bi zalika min ilmin ba su da ilimi akan haka sannan sai yace ma su kawai zato suke yi to wannan dalili ne da yake nuna annallaha tabaaraka wa ta'ala qaddara maqadir al-khalq Allah ya kaddara ma alitta dukkanin abinda wato ya tsara mata qabla an yakhluqa al-khalq kamun ma ya halitta halitta wa'alima alima anna sa'iruna ila shiqa kuma Allah ya san ga mutanen da za su je zuwa ga rashin arziki na la'ira wa qauman sa'iruna ila sa'ada wasu kuma za su tafi zuwa ga arziki fariqun filjanna ko wa fariqun wa a al hujjata ala jami' sai kuma Allah ya saukar da hujja ga kowa shine ya saukar da littafi ya aiko manzanni suka yi bayanin ga hanya mai kyau ga mara kyau sa'an nan kuma sai Allah ya ba wa ɗan adam iku zai fahimci ga mai kyau kuma zai iya aiwatarwa zai fahimci ga mara kyau zai iya kau da kai ya aiwatar to yanzu in ya zo sai ya aiwatar da mara kyau sai aka yi masa magana sai ce ai Allah da ya ga dama da ba zan yi ba dala wannan hujja ce ba hujja ce ina fata an gani domin me da Allah ya sanya hanyoyi biyu ya saukar da masu bayanin hanyoyin shi ne ya aiko manzanni ya saukar da mai littattafai sannan ya ba ɗan adam mai iko tunda ba inda ɗan adam zai ce shi kaman ka saki takarda ne a cikin iska kamar yadda jabariya ke faɗa su jabariya suka ce a wai ɗan adam kaman ka saki takarda ne a cikin iska cikin guguwa kaga sai yadda ta kaɗata. wai bai da iko bai da nufi bai da kudura saboda haka sai suke ganin ma wai in ya je ya aikata sako Allah ya masa azaba wai Allah ya zalunce shi wal iyazu billah kaga wannan muguwar aqida ce su kuma mu'tazila saboda su wadannan sun kore wa dan adam irada su kuma mu'tazila suka ce dan ah, adam yana da iko amma ikon sa ba karkashin ikon Allah yake ba duk abin da ya ga dama kawai shi ya ga dama yayi Allah bai da iko akan wannan abin wannan shi ma dai halaka ce don babu wani abu da zai faru a ban ƙasa face sai Allah ta'ala ya ƙare shi ina fata gani sauraka can ma ne nan ma bata to ina ne daidai Ya tsaka tsaki aqidar ahli sunna wal jamaa ne suka ce Allah Ta wata la ya ƙaddara wa halitta komai shi ya halicci halittun shi ya ƙaddara musu komai sannan ya ƙaddara ga waɗannan za su wuta waɗannan za su aljanna amma kuma ya tsaye da hujja ga kowa ta hanyar mai bibasin rusu ya aiko manzanni wata in bil ma'ujizar ya karfafi manzannin da mu'jizozi Allah la turku fil haqqi wadda wannan hujjojin ko mu'ujizar ba za ta taɓa barin wani abu na gaskiya ba Fati sai ta yi bayanin ba qamat alaihim hujjatullahi fi ardihi zalika sai Allah ya tsaye da hujjarsa a ban kasa akan kowa da kafirin da masu imani da wannan thumma innahu ta'ala وفق man شاء tawfiqu sannan sai Allah ya datar da wanda ya ga dama ya datar da shi wannan mai hidayatu tawfiqin kenan walam yuwaffiq man sabaqa lahum fi ilmi ishqa wanda kuma ya riga ya ilimin Allah za su yi rashin arziki ba su samu wannan dacewa ba to kaga nan bai sai kafa hujja ba ya ce da Allah ya ga dama da ya mi da ya ba Allah saboda ai an ba shi dama kuma an masa bayani me ana ina fata an gani saboda haka dai wannan ba hujja ce gare su ta cewa wai lausha ar-rahmanu ma abadnahu da Allah ya ga dama aida ba mu bauta ga waɗannan wato gumaka da kuma waɗannan da muka ɗauka a matsayin 'ya'yan Allah ba Allah ya raddi ya ce mala'un bi zalika min ilmin ba su da wani ilimi akan haka in hum illa yakhrusuna su ba komai suke yi ba ba ce kawai zato suke kawowa amma ba su da tabbas ba su da hujja akan نعم أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ta'ala سبحانه وتعالى يتي أم آتيناهم كتابا su waɗannan da suke cewa da Allah ya ga dama da ba su yi shirka ba da ba su zautata ma wani Allah ba shin ko mun ba su wani littafi ne min kabli ika mun zuwan wannan alƙur'ani Ma'ana shin mun ba ma waɗannan mutane waɗanda suke wannan mummunan zato ga Allah wani littafi da yake tabbatar musu da hujjar abin da suka yi da'awa na cewa da Allah ya ga dama da ba su bautata ma wannan Allah ba shin mun ba su wani littafi da yake tattare da irin wannan hujjar min qablihi mun zuwan qur'ani fa hum bihi mustamsikun balle su ce su suna ruko ne da abin da suka samu a wancan littafin nan ma istifami ne na inkari ma'ana ban ba su wani littafi ba wanda ke nuna cewa abin da suka aikata hujja ne ballantana su ruko da wannan littafi su iya kafa hujja da shi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala kawai molanka ne amma babu wani littafi da Allah ta'ala ya ba su ballantana su ruko da shi Allah ya ce bal ai bari wannan zaci ba mu ba su wani littafi ba wanda suke da ujja da shi balle su yi riko da shi akan shirkar da suke Allah ya ce ai bari wannan magana kalu su kawai waɗannan kafirai cewa suke yi inna wajadna aba'ana lalle tabbas mu kawai mun tadda iyayenmu ne ala ummati akan wani addini akan wata aƙida mu kuma ba za mu canja abin da muka tadda iyayen mu akai ba wa inna ala asarihim muhtaduna mu kuma za mu shirye ne akan gurbin waɗannan iyayen namu ma'ana za mu bi su akan abin da suka bi ba za mu bu wani abu ba sabanin abin da muka tadda iyayen mu da kakanni akai kaga shi su suka halaka kansu kenan ba wata hujja Allah ya saukar ba a'a su ne suka ce mun ga iyayenmu ala ummati umma a nan ana nufin addini da aƙida domin kalmar umma a ƙwar'ani takan zo da ma'anoni mabambanta takan zo a ma'anar wani mutum mai daraja mutumin da za a ce kai kaɗai gayya kamar yadda Allah ce inna ibrahima kana umma kaga jagora ne shi wurin tabbatar da tauhidi sai aka ce lallai annabi ibrahim al'umma sa'an nan takan zo a matsayin wato ɗan tunani na ɗan wani lokaci wa ƙalin lalina jamin umar wadda kara ba da ummatin ai ba da inin ba da zamanin bayan ɗan wani lokaci sannan takan zo a matsayin addini wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida lalle wannan addinin naku aqidan nan taku aqida ce daya wa ana rabbukum fa'budu ita ce kuma a wannan ma'anar inna wajadna aba'ana ala ummatin mantar da iyayenmu akan wani addini akan wata akida sannan kuma takan zo a matsayin al'umma wanda an ka sani na tarin mai tarin jama'a ma'ana wato yana nuna kenan kalmar takan zo da ma'anoni a siyakin da ta zo cikin ƙwararri to a ana nufin ta zo a matsayin akida shi sa Allah ta'ala ya ce a'a babu wani dalili da suke da shi da suka yi riƙewa har ma su iya kafa hujjar shi akan cewa abin da suka faɗa hujjar ce a'a kawai su ne dai suke cewa mantar da iyayenmu akan wata aƙida akan wani addini ko kuma ba za mu taɓa sauɗewa ba mu kuma za mu wadaban da suka zo da shi a kai za mu bi akan wannan shirya za mu ta wannan aya tana nuna bin sawun magabata iyaye kenan da kakanni yana da halaye iri hali na farko idan waɗannan magabatan suna kan abin da ya dace da shari'ar Allah da sunnar manzan Allah to wajibi ne waɗanda suka biyo ba su gwada masu wannan shi ne ma a ƙida ta alis sunna wal jama'a ana tafiya ne kan abin da alƙur'ani ya zo da hadisin manzala da fahimtar magabata na ƙwarai kaga gwadabansa ake bi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 amma idan su magabatan iyaye da kakanni abinda suke kai ya ci karo da abinda ya zo cikin ƙwar'ani da sunnar annabi da fahimtar magabata na ƙwarai to ba za a bi su hannun ba a nan sai ajiye musu tunaninsu sai kai ka ba abinda ya zo daga alƙwar'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da fahimtar magabata a nan ba za ka ce na mun ga iyaye akan haka sai mun yi ba saboda in mutum ya ba akan haka to bai da hujja gaban Allah da shi da su gaba ɗaya Allah zai tattara ya zuba cikin azaba Allah ke mu lokaci yayi ko wallahu a'lam ta wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ayi addu'a ce Allah ya ƙara wa rayuwa albarka malam akwai malaman da suke cewa mutumin kirki ya fi mala'ika daraja malan haka ne abin yake ko ba haka wani wannan wata matsala ce matsala ce khilafiya a matsala ce da malaman tauhidi suka yi saɓani a kanta shin da mala'ika da ɗan adam wa ya fi daraja a farko malamai sun yi ijima'i cewa manzannin Allah da annabawan Allah ta'ala gaba suke da mala'ikun Allah wannan ijima'i ne ba sabani saboda su ma ma'asumai ne kuma su ne zaɓaɓɓu cikin bayan Allah ta'ala to inda aka samu saɓari shin sauran mummunai waɗanda ba annabawa ba ba manzanni ba ma'ana sauran manyan bayan Allah waliyan Allah mummunai shin sun fi mala'iku daraja ko mala'iku sun fi su daraja a nan wasu suna cewa mala'iku sun fi su daraja mai dalili saboda mala'iku ba za a aikata sabu da ya sunan amma amara umma ya na ma umaru. su kuma waɗannan suna da ɗabi'ar da suna iya aikata sabu ina fata an gani wasu suka ce a'a waɗannan masu imanin ma manyan bayan Allah gaba suke da mala'iku su ma’anar saboda su a ɗabi'arsu akwai saƙo amma duk da haka ba su aikata manya-manyan laifuffuka ƙananan kuma in sun yi suna sauri su tuba zuwa ga Allah suka ce su ma mala'ikun da suna da irin wannan ɗabi'un da zai iya yiwuwa su iya aikata haka saboda haka su waɗannan suna da ɗabi'ar amma suna kaucewa wannan yana nuna suna jihadi kenan wurin wato kiyaye saban Allah sabanin su wannan da dama a dabi'a su ba sai ina fata an gane saboda haka maganar akwai ta amma akwai magana biyu gurin malamai wasu sirrin jayar da wannan wasu sirrin jayar da wannan mai yiwa shi wanda kaji yarin jayar da cewa su manyan bayan Allah ba fa kowanne dan adam ba manyan bayan Allah a yan adam din waliyan Allah yanzu ka dauki sahabban manzalar sallallahu alaihi wasallam irin sa Abubakar da Umar da Usman ba fa kowanne inna rijid ba waɗannan dama kowane inna da jir'awa waɗannan dama za maka kwatanta su da wani mala'iku ba ina fata an gani wallahu alam to a nan jiya an samu naira dubu biyar da ɗari uku da hamsin daga cikin tallafin marayu Allah ya saka na ɗaya Allah ya ɗauka musulunci da musulmi ya kaskantar da kafirci da kafirai